gwamnan jihar lagos a akwai ambode shine kaddamar da wannan cibiya da aka gina domin tantance kwayon halittar biladama domin magance takaddama tsakanin yan uwa ko iyaye da kuma zakulo masu laifi da ke da nasaba da bincike da yan sanda kan yi a guraren da aka aikata laifuka daban-daban wannan cibiya da ke zama irin na farko a tsakanin kasashen yammacin afirka zai taimaka wajen gaggauta gudanar da bincike da ke nasaba da da kwayar halittar bil'adama. Comprehensive forensic program that can fully support the administration of justice system in Lagos State. a Akuyumi ya ce ko shakka babu gwamnatinmu ta dage wajen ganin an kammala wannan cibiya da zai taimaka wajen gudanar da ayyuka ga jami'an tsaro da kawo ƙarshen laifuka da ake aikatawa a jihar Legas da wasu birane na yammacin Afirka abinda kuma zai taimaka wajen tabbatar da shari'a cikin sauƙi. Ita dai wannan cibiya kamar da gwamnan ya yi bayani zai taimaka wa jami'an 'yan sanda da lauyoyi ko kuma alƙalai wajen gudanar da shari'o'i daban daban-daban ta amfani da kwayoyin halitta da aka gudanar da bincike a kansu ta hanyoyin da ke da nasaba da fasahar zamani wanda ke zama abin yayi a duniya baki daya a bangaren sa karamin jakadar kasar amurka a nan birnin lagos mr john bray ya bawaye da matakin na gwamna mai ambode da kuma al'ummar jihar lagos dangane da wannan cibiya da aka kaddamar cewa wanda ke zama irin sa. na farko ba ma kawai a najeriya ba har ma a yammacin afirka wannan zai taimaka wajen gaggauta gudanar da shari'u da ke da nasaba da bincike da ya shafi kwayoyin halitta da sauran manyan laifuffuka da ke bukatan bincike cikin gaggawa a bangaren sa dai mukaddashin kwamishinan 'yan sanda a jihar lagos mr emuhimi Ega, cewa ya wannan cibiya zai taimakawa aikin 'yan sanda da gudanar da bincike da kuma tabbatar da tsaro set up to make my job easier using this scientific uh, platform. Ya ce ko shakka babu wannan cibiya zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu a sassa daban-daban na jihar ta Legas, Bincike da ke da nasaba da kwayoyin halittu na bil adama da ake kira DNA dai ana gudanar da shi ne a kasashen ƙetare musamman kasar Afirka ta kudu a nahiyar Afirka ko kuma Birtaniya wani lokaci ma har kasar Amurka. Babangare Jibrin, Murai Amurka daga Legas.